assalamu alaikum kun barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi abdullahi isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci bisa al'ada shirin kan yi dubi ne kan rayuwa da kuma zamantakewar al'umma al'adance a yau shirin zai kai mu jihar maradi da damagaran ko kuma zandar inda a jihar maradi akan ci karo da mutanen da suka rungumi al'ada musamman a wannan lokaci na azumi sukan yi amfani da ruwan randa ko tulu a maimakon amfani da kankara ko na'urar nan da ke sanya ruwa su sanyi a da magaranku maruka ko 'yan san kira na fuskantar barazana a wannan lokaci da ake fama da tsadar rayuwa sai ku biyo mu Tumadalla mu sauke kayan nama a jihar maradin jamhuriyar Nijar yayin da wasu ke shan ruwan kankara a wannan wata na Ramadan ko a wasu lokuta daban. Har yanzu wasu sun kwammaci amfani da randuna ko tuluna don samun ruwan sanyi. Don a cewarsu ruwan randa ko tulu sun fi fitar da kishirwa. hajiya rashida da malam sa'adu na daga cikin mutanen da suka rungumi al'adar kamar yadda za ku ji saboda yan azumi ya wuce zahiya ta so maka kai ta wahala amma mhm. wangan ka sha abin ka ba matsala ko ne ba ha ba shekarar nan ne aka kai likita ka ba zani mutuwa mm. wallahi shi ya sanya mun hisa ruwan tulu in muka cika a ka cika da daddare mm. kamun sa sai dan karan sanyi mm. a mun hisa a sai ya ga ciki misali kamar ya kai shekara na kuna amfani yanzu mun kai shekara biyar mm. ko wutar ma da haka nan in muka samu gumban mu muka ta yi tsami sai mu sa ruwan nan na randa ko tulu mm-hmm. sai mu sha abin mu ina amfani da su da randa da tulu yanzu haka akwai su gidana sabbin su na sau in kai azumi sai in samu ruwa in sha masu kyau ba sai na sa galas ba in ina so sun wadatar da ba ruwa na da galas eh saboda kawo sanyin da ke gare su to ya na galas lahiya a sun yi damu shawa ko yanzu da ne sahur ruwan su ne na ɗiba na sha ba ruwan ka da galas a ba na da galas to sai dai masu kasuwancin waɗannan kayan ajiyar ruwa na laka duk da cewa zamani ya kawo sauyi har yanzu suna samun nasa rabo duk da yawan robobi ko bududuwa ko jarka kenan da aka samar don tanadin ruwan alayi usman mani da lawali na daga cikin mutanen da ke sana'ar sayar da tuluna ko kuma randa muna sayar da tukunya muna sayar da asusu muna sayar da tulu muna sayar da abin shan ruwa na tsuntsaye i lalle ana sayan su za a zo da telama a cika kai madawa da na agada ya zo ya sai kayan nan wata rana a samu da dama wata rana a samu kaɗan. yanzu nan ina yin aiki na tulu wannan wanda ake ce ma tulu saboda sana'a ce wadda na gada ga na ai mu yanzu ma ne ake samun wani abu zuwa ga azumin dan sai mu yi wata hudu biyar zamanin ɗari ba mai ce ma mini menene kake yi menene kake saida yanzu ne dan azumi ya kama da taimakon Allah mu saida mu ɗanyi wani abu kuma a sha a ji sanyi shi ne dai muke yi randa ka san ai ta hai tulu girma ita ana aya ai biyar ko shida tulu kuma in kashi kana aya kana aya kai sha biyar ko ashirin sadifan dai da yanayin aiki kaga ai akwai babban mota akwai karamin mota kai ma kana iya kai da yawa wannan wani ko bai iya da yawa bayanin nasu kenan a ɗaya gefen karin manta da cewa zamani ya kawo canje-canje da dama wanda hakan ya kuma tilasa wa jama'a rungumar waɗannan kayan zamani don samun ruwa masu sanyi kamar yadda za ku ji ta bakin faɗi matu ina unhwani ko da galas kwarai kwarai muke unhwani da galas saboda shi da an dauka yi ci maza ne shi ko tulu sai an zuba mai ruwa ya dau lokaci ya yi sanyi da an jim kaɗan da an zuba a sha. Kamar kuna sayan galas na nawa misali? Muna sayan galas mu dai yanzu nan ne muna sayan galas na hamsin na arba'in na ishirin ba kuɗi. Dan akwai kuɗi muna shan na talatin na arba'in. Kamar yanzu ga kishirwa da ta kama inda aka yi buɗe baki muka sha mhm. muka koma muka maimaita mhm. to muna iya mu bari ya ƙare ba mu da shi sai mu sha na tulu mu sa'annan kuma ga su sun yi sanyi. To me yasa kamar kuka hisan ku sha galas maimakon da kuna da tulu? A'a da ba kuɗi na tulun muke ɗauka mu bulbula mu sha ga abin mu ya yi sanyi. hannu mm. wani bi sai mu bata ga jiki muna watsawa to sai mu nemi galas eh mm. na tulun lokacin a shara na nan ta zuwa maricen nan mm-hmm. sai mu bata ga jiki muna watsa ga fata muna jin daɗi mm. in muna aiki wanga zahi ne muke runguma wata ce mm-hmm. duk jiki na nan bai sha ba ya bushe kenan sai muna iba da mun watsa ga jikin nan sai mu ji kamar mun zuba ruwan galas din sai mu sha wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa shirin al'adunmu na gado kamar yadda aka ji da da farko a shimfiɗa shirin za mu je da magaran ko kuma zandayar a wannan jiha maruka da wasu ke ambata da sunan 'yan san kira na fuskantar barazana musamman a wannan lokaci da ake fama da tsadar rayuwa arna masu gajeren walki arna da lemu masu bakin kai arna masu cin mutun danye ki dangana ka ya kai ka kunkurutun sababi ya kai ga hokobare da kyautar allah Allah na ruwa muna bushewa Allah koro gobele gidan malamai ana kasi muna kai bulu Allah ka sami jinin cawo ana gashuwa muna kai kuddi bakin alkalami nake abin rubutun sirri sana'ar kiranci da roƙon baki na fuskantar barazana a 'yan watannin nan saboda yadda maruƙa da mawaƙan baki da san kirori da dai duk masu irin wannan sana'ar baki ta azuga mutane ko a koda su don samu daga gare su sun shiga taskon rayuwa a irin wannan lokaci da ake fama da tsadar rayuwa tun fil azal dai a zamantakewar jama'a wannan yankin da wasu wurare daban akwai wasu mutane da suka rungumi roƙon baka a wuraren sabga a matsayin sana'a kuma alhamdulillah suna tafiyar da rayuwarsu da irin wannan sana'a saboda yadda mutane ke musu sha tara ta arziki To amma yanzu saboda halin matsin rayuwa da aka shiga wannan sana'a ta ta fuskanci matsaloli inda waɗanda ke gudanar da ita kuma da ke kiranta sana'a suka shiga barazana kusan ko da an gamu wurin biki ko da sun yi kirancin da korafi ga mutanen da suka saba ma ba sa samun komi don haka suke jajen wannan hali da suka shiga. Muhammad Rabiu Gonki sarkin makaɗa ne a fadar mai martaba sarkin da magaran ko zandayar da ke sana'ar kiranci ya bayyana mana halin da suke ciki a halin yanzu. Wallahi a da mun hijin daɗi amma yanzu da tsadar rayuwa ta zo wanda suke yin ma ƙoƙarin bu irin na da. To kuma banda wannan yanzu kiɗi kawai suna ne kama. saboda yan mola da wannan da eh, mutane haka masu iya zance sun yi karhin mu ma yanzu kiɗi kawai ya zama abin da ya zama daidai ana yi dai na gado ne mu tsare mutuncin kanmu da mutuncin gidanmu mu kare gidanmu alhaji dauda ɗaya daga cikin mawakan gargajiya da suka yi suna a ƙasar wanda ya shahara wajen wasa mutane ya samu kuma alheri daban-daban ya koka da halin da aka shiga a wannan lokaci abun bai da daɗi bai da daɗi bai da daɗi ko kaɗan surtu ma bisa kan wannan sana'a ta mu ta waka to wa za ka wa waka bai iya neman ya sayi abinci da tsada ne eh, ga tsadar ga kuɗi in an je banki ba a samun su kenan kaga abin ya shahi talakawa ya shahi mu masarta ya kai kowa ma ya shahi shi ma gambo Amadu da aka fi sani da Fufana makaɗin matasa ne da ke aikin kiɗa na ganga a wurin biki cewa gaskiya sun ga sauyi sosai a bana. ta yadda wanda suka saba basu a yanzu sai dai kallo kawai tsakanin su. gaskiya yanzu dai jin da wannan dai akan ma ana cikin wannan yanayi yadda nijar take ciki alhamdulillah bakin gwalgwado sa albarka muna samu eh muna samu wajen amina arziki eh dai kuma samun ne dai ba irin na da ba eh samu ne ba irin na da ba amma jin da talakoki suna kokari suna ba mu har yanzu ba su yada ba duk inda muka buga a kan titi ma suna ba mu alhamdulillah an gode. to ko a cikin mata akwai waɗanda suka rungumi wannan sana'a a matsayin hanyar cin abincin su hajiya maryama haya gaga tana cewa. ni suna na hajiya maryama amadu wadda ake ce ma haya gaga to wannan yanayin rayuwa da ake sai dai mu ce alhamdulillah tunda in mun wuta muna samun cinikin kiɗi menene cinikin kiɗi wata ages etiyan duk ana mu muna amsa yanda aka gani a talga haka allah ma 'yan kasuwar mu albarka e da mutanenmu na hausa wanda in ka je dai baka rasa na ɗora tukunya alhamdulillah to sai dai a ganin amadu rufayi masana al'adu ya dace su kara haƙuri kuma masu basu su ƙara ƙoƙari don samun mahimmanci a cikin wannan alhawari. to jama'a da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wakilanmu daga jihar maradi da zandar salisu isa kenan da ibrahim malam cillo ni da na gabatar da shirin na al'adunmu na gado muke cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an shi mu.